To assalamu alaikum ina wa mutane na fatan alkari. Eh duk wanda yake sai kalli ga wannan Indian Hausa ya sa sai sai ya dakata kuma ya saurari abin da zan ce masa daga farkon ta har karshen ta insha Allah. Saboda haka dan uwa kar ka manta idan baka mana subscribe ba sai ka mana subscribe kana karna mana kallo sanarwa da zarar mun daura sabon bidiyo kai sai za sanar da kai. Kar ku manta ku yi alaman nan ta like eh domin da shi zai kara mana kwarin gwiwa domin mu zo muna dinga muku fina-finai masu zafi da izinin Allah. to ya yi kyau abin da ke so da kai idan ka shigo YouTube ɗinka daga farko abin da ka na dinga yi kar ku manta abin da ke muku bayanin nan yanzu abin da ke so gane za ga nambobi a kan sikirin nan kana ga za ga kamar irin namba ɗaya namba biyu namba uku yana wucewa to wannan numbobin to shine security ɗin wannan fim ɗin domin da cewa tiktok ba a asalin youtube ba su bari ba ka sa musu fim ɗin complete akan wayan akan asalin akan youtube ba shi yasa muke kawo muku ta wannan hanyar domin kuma ku je ku gani domin ku amfana saboda haka yan uwa ina kowa da kowa barka da shigowa cikin nan kuma muna da group namu na bip duk wanda yake da bukata ya shiga group namu ta vip da kofa abu take kana iya tuntuban wannan namban kamar haka akan yanda kake gani akan sukarin haka kana iya tuntuban mu insha Allah to ya kyau da abin da nake so mutane su fahimta kar ku manta wani nambobin da suke wucewa kan sukarin nan shine asalin passport din wannan fim din eh in ka da kuma takarda ko kuma kana da biro kana iya rubuta ko kuma ka samu wani paper sai ka rubuta eh nambobi ba nambobi guda shida ne muke bayarwa insha Allah to shine wannan passport din in Allah ya yarda To yake ina kowa da kowa alkhairi. Mutanen da kuke bibiyan cikin wannan gidan muna muku fatan alkhairi muna muku barka da zuwa. Eh muna da VIP group duk inda kake kana iya mana magana insha Allah mu kuma za mu faɗa ma ta yadda za ka turo da sakon naka mu kuma mu saka a cikin group ɗin VIP ba tare da ma sai ka zo YouTube ko kana dinga nema kana dinga shan wahala akan kafin kana dinga kallon wannan fim ɗin ba. Saboda ka ina kowa da kowa barka da shigowa to yayi kyau. Mutane na. idan ka shigo kan kasan description inda ko ana inda ake comment ko kuma kasan description kana shigowa za ga wani mun sa wani link sai ka shiga wannan link din kana shigowa wannan link din ba tare bata lokaci ba zai ce ma ka sa masa passport eh, idan ka sa masa passport din wanda wanda kake kake gani akan screen nan to shi ka dauko dama tun farko muka ce ma ka rubuta da wanda ka rubuta nan sai ka dauko shi kana ɗauko shi insha Allah sai ka je ka sa inda kana danna wannan link din zai zai ce maka sa passport kana sa passport to kana danna shi zai zai baka dama zai bude ma shi to inda akwai in ka je kasa kadan zaga ya, ya bude ma post fim din da fim din idan kai dan kasa kadan zaga inda aka ce mai shiga nan eh shiga nan ka danna zai baka dama ka je mega zaka iya zuwa mega za ka gan shi fim ɗin lafiya lau za ka iya sauke shi kana iya kallon sa lafiya lau to ya kyau idan kun ji daɗin bidiyo na da Allah kar ku manta ku yi min likin sannan ku share ku share wa mutane domin su gani domin su amfana na san da cewa da dama mutane suna suna da kallon Indian Hausa fassara wanda an fassara su wanda kuma complete complete ne wanda ba sa samun shi akan lokaci insha Allah ku dinga bidiyo musamman a cikin wannan channel mai suna yawan alaji insha Allah za ku dinga samu sosai da sosai insha Allah mutane na sai mun haɗu da mu da ku a bidiyo mu na gaba